Al'ummomin Fulani da TV a jihohin Benue da Nasarawa sun buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da na tarayya da ma jami'an tsaro su sake duba yanayin tsaro a jihohin don tabbatar da zaman lafiya. Kiraye-kirayen sun biyo bayan wasu sabbin hare-hare ne da kisan mutane da ke aukuwa wasu sassan jihohin. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kashe wasu matafiya bayan motar su ta lalace a ƙauyen Yalwata kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Benue Alhaji Ubi Haruna ya mun bayani kan aukuwar lamarin. Motar nasu da ya dai wannan kauyen sai moto sai ya dauki wuta. To sai direba ya sauka ya buda gaban moto yana ba kafin kashe kobo sai ci ba da kawai suka afka masu a wajen. Mutane goma aka kashe wannan wannan wurin maza da mata har da yara ƙanana. Kuma ni mu ma abin da damu ga sojoji a wajen har da mota ga 'yan sanda mobile moto guda biyu suna cikin wannan kauyen amma abin nan har ya zo ya kare ba su samu taimako ba to mafi guda hudu har yanzu ba mu gansu ba ba labarin yanzu haka a sanadiyar sojojin nan sun samu asarar saniya dubu da wani abu yaran mu da suke cikin ya yanzu haka ba wani wanda ya taimaka ga iyakansu mun rasa wanda muka wanda za mu fice su ma soja ne a'a barayin shanun nan ne a'a dan jaridu ne dan jaridu ma ba ta mana a yi baya cewa me ya faru har Fulani suka yi eh, kai na ko ba za a faɗi wannan ba sai sai a faɗi abin da Fulani saboda haka mu muna neman gwamnatin tarayya ta taimaka ta tsaye da wannan abu haka shi ma shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya su ma an kai wa al'ummar su hari a ƙarshen makon na jiya wato ran asabar ne da ta shige mutanen al'ummar TV a jinin yaku ta yana local government da wasu fulani sun zo sun kana sun kashe su a ranar Friday din na muka ji cewa an kashe wasu fulani a kasan Benue a tayin wata amma ba mu san ko su wane sun kashe su ba ba ruwa mu da abin da ya haɓa ya faru a Benue ba. Mu muna nan a jihar Nasarawa mu masu so zaman lafiya. To idan wani abu ya faru a Benue bai kamata a zo ana mana kashe-kashe a gana kashe mutane mu ba. Tun da ya kama ran Saturday zuwa yau din nan an riga kashe mutane mu da sun kai takwas. Wasu ma an ji mu suna asibiti. Yanzu haka ma mutanen da sun fara dawowa gidajen su akan cewa magana rikicin da ya kare yanzu sun fara suna fitowa kuma a kadare ko yanzu kije kowa ya rike ya fita jama'an tsoro ma sojojin da an kawo sun koma yanzu ba wani jama'an eh, security a wurin ba wannan dai gaskiya ya kamata gwamnatin jiha da na tarayya su yi zama a shugabannin dibi da na fulani a yi zama kamar da ana yi zama ba abin da ya fi zama lafiya ba. To sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Joel Musa ya mu ya ci tura domin kuwa tun ranar Asabar da ta gabata na kira shi bai amsa ba na mishi sakon karta kwana nan ma bai maido min da amsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.